وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساكة سادوة أولا بابا مسلاتي مي البركة تي بير سنة مسلاتي بابا مالميمو لكي أنقرها وساري a layin kasuwa na Monday Market a tsakiyar birnin garin Maiduguri birnin Shehu a jihar Borno ta Najeriya. A yau muna yammacin Litinin 21 ga watan Ramadan a hijira 1442 a lissafin kalandar addinin musulunci a wanda ya zo daidai da uku ga watan biyar miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu da 21 daidai muna cikin sura mai albarka suratun nisa ita ce sura ta hudu a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma yaddar Allah a yau za mu tashi akan aya ta 128 daidai muna roƙon ubangiji Allah kai mana mawafaka da abin da za mu karanta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأغبرت الدم الشح وإن تغفلوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وبنجدي ما يجرمار لو كايتي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا إذا وتمتي تجد أوران آه معناه تجد أورو دقا مجنتا تجد أوران بجريوا ko iyayya Nusuzan kenan au i'raban ko ta ji tsoron kauda kai na mijinta suna zaune zaman aure sai ta ji tsoron iyayya kada ya shiga zaman su na yau da gobe ko kuma bujirewar muji ya duk abin da take yi baya gani ko ta ji tsoron ya kauda kai ya daina kula da ita ko ya daina hawashin fiɗa da makamantan haka Allah ya ce fala junaha alaihima an yasalaha ko fala junaha alaihima an yusliha babu laifi a gare su muji da matar su zauna su yi sulhu a tsakaninsu an yusliha bainahuma su yi sulhu a tsakaninsu ko an yassalaha bainahuma sulha su zauna su tattauna su yi sulhu a tsakaninsu an gane ko sai Allah ta ce wa sulhu khair ai ma yin sulhu shi yafi alkhairi fiye da ake an rabu musulunci baya son rabuwa idan aka yi aure ana son a zauna mutu ka raba in dai ba abin da ya zama dole ba idan abu ya zama dole an sulhunta an sulhunta an sulhunta an zo an tattauna abin ya ki gyaruwa to anan baya da za a yi dole abin ya kai ga rabuwa hakanan idan miji ya fara yin saki yayi ɗaya to ana son ya kame bakinsa daga barin yawan saki ko maganganu na saki duk mutumin da ya fara yin saki ɗaya malamai suka ce in ba wani ikon Allah ba da sai yayi na biyu in yayi na biyu in ba wani ikon Allah ba sai yayi na uku to da zarar yayi na uku kuma idan shine azzalimi Allah zai jarabce shi da wannan matar yayi ji yadda zai yi ba wata mace sai wannan matar kuma alhali babu aure a tsakanin su hakanan idan ita ce ta zalunce shi ita ma sai Allah ya jarabe ta da wannan miji ta ji ba wani namiji sai shi shedan kuma ya ta ingiza su ya ta hada tsakanin su ya ta ce a wannan ai ba kan ku aka fara ba a wajen malam wani mana da an je kawai ai kwanan hatsi ne guda goma da dal kawai za a dan yanka shi kenan auren ku ya gyaru dan ya ta ayyana musu irin waɗannan ƙiyasai da kuma hudu ba ta shi shaɗan dama inna shaɗana lakum aduwun fattakhizuhu aduwa ai shaɗan maƙiyinku ne in ji Allah kuma ku riƙe shi a matsayin maki? to idan mace ta ji tsoron kau da kai ko kiyayya ga mijinta Allah ce babu laifi a gare su su zauna su yi sulhu a tsakaninsu wanda yake sulhu kuwa sai Allah ta ce ai sulhu dama shi yafi alkhairi akan komai na duniya ba akan aure ba idan kaga al'amari zai lalace a zauna ai sulhu ko menene ko yan kasuwa ne tsakanin makoci da makota makoci da makoci ko gidaje ne makoci da makoci ko mutane ne ko menene in dai aka ga wani al'amari yana zuwa ya je ya dawo to a zauna ai sulhu a samu su dattijai idan wajen da akwai manya inda akwai manya a tsaya ai sulhu shine amfanin dattijai manya kenan ba a san waje ya zama babu manyan mutane ina fata an fahimta a zauna a ce wane kaza da kaza da kaza da kaza zaka yi kai kuma kaza da kaza da kaza zaka yi kuma daga yau ba ma san mu ƙara jin kaza kuma kar mu ƙara ji ko da wasa ka ce kaza wannan shine amfanin manyan mutane ke. idan kai kuskura kace kazan nan to ya zama kare na su to anan an ba da dama a hukunta ka ina fata an fahimta haka nan idan mace ce ma aka ce daga yau mijinki ya kawo ƙara kina yawan fita ba da izinin sa ba shi sa yake kau da kai shi sa ki kallon canjin fuska ta tare da shi kina fita kina leƙe kina zuwa shaguna ki sayi wannan ki sayi wannan kuma ba da yardarsa ba wace ki je ki sayi madara da omo da ashana wa ya ke ki wa sa ki wannan karambani irin na mata irin wannan wa sa ki bayan komai yi miki ake a gida dan haka nake da kai aka ja mata kunya kada ki yadda ki ƙara yi fa haka hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha Allah ta in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma idan suna nufin su kawo gyara to Allah zai daidaita tsakanin su bakin su zai zo daidai a samu maslaha a samu cimma matsaya a waje daya to daga yau sai ta daina fita ya zama ba ta zuwa ko ina ba ta leƙe ko irin dan kifin suya idan ba ta sai akan layi an dan kifin suya ai daga ta ji kifin suya kifin suya sai ta dan leƙo mai kifi a wannan naira hamsin. shi ma ta daina siya ta gyara halinta don zanen idan miji ya mata wani abin da laifi na wane ne namiji ba na ba amma idan ta ji anguwar bata daina zuwa ba duk halayenta bata daina ba yanzu anan laifi na mata ne kenan Allah ce duk abin da za a yi dai wa sulhu khair a zauna a sulhu sulhu shine yafi alkhairi fiye da a ce an rabu musamman idan aka ce an fara haihuwa ga yaya ba a san a rabu Allah ubangiji ka kare mu Allah ta ce wa uhbilatil anfusu shuhha dama can an dabi'antar da rowa ga kowace rai kowace rai an tar da ita da rowa irin nata ina fata an fahimta rai tana da rowa ba kowane mutum bane zai waye gari ya zama cewa ransa babu rowa a ciki ina fata an fahimta kowa wani zai so ya baka wani ba zai so ba wani zai so ba zai baka ba wani yana da shi zai bayar wani kuma ba shi da shi zai ji kamar yayi yaya yana so ya bayar wani kuma a gidansa ne a gidan ma ba a ci ba ba a sha ba kuma yana da shi yana da zarafin da zai yi amma saboda rowa ta masa yawa eh ba zai iya cire abinci a gidansa a ci ba ballantana a yi da dana sha haka ballantana har a ɗiba wasu almajirai har a dan fito da shi dan dan kallami zuwa waje na almajirai kawai shi tsabar rowa ce kawai ta masa katutu wata akan wata komai da ƙididdiga ake yi a gidan shinkafa ma sai an auna cin gwangwanin madara guda biyu za a dafa eh ina fata an fahimta kayan miya kuma na naira hamsin sai an yi miya biyu da shi ana samun irin wannan ai to duka wannan idan mutum ya bar wa Allah ragamarsa Allah ne mai yi mai kaza Allah zai buɗa maka ta inda baka tsammani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah balighu namra ko amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara idan ka barwa Allah ragama Allah zai azurta ka ta inda baka tsammani arziki a hannun Allah yake ba wayen ka bane yake sa ka samu arziki ya kai magidanci Allah ta ce wa in tuhsinu amma da a ce za ku kyautata tsakanin iyalanku ku ba su abinci a wadace kuma ku zauna da su da adalci wa tattaqul bulma kuma ku kiyayi zalunci ma'ana ku ji tsoron yin zalunci ga iyalanku shine wa tattaqu ku ji tsoron yin zalunci idan kun ji tsoron yin zalunci kun san Allah yana kallon ku fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira to lalle Allah masani ne mai bada labari ne da abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa Allah ya sani kuma zai baku labari in kun daidai shi ya sani in kun yi ba daidai ba ma Allah ya sani kuma duk zai muku sakamako da abin da kuka aikata Allah ka ba mu ikon yin daidai ولن تستطيعوا أن بين النساء ولو ولا تميلوا كل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Walan tastaɗi'u an ta'adilu bainan nisa'i, Allah ya ce, Na sani, ba za ku iya daidaita soyayyar da kuke yi a tsakanin matayenku guda biyu ba, inda kake son waccan, haka kake son waccan, Allah ce, Na sani ba za ku iya yin haka ba, inda kake magana da waccan, haka kake magana da wannan yadda za ka yi hira da waccan haka za ka yi hira da wannan yadda za ka suke fuska da waccan haka za ka suke fuska da waccan yadda za ka komai Allah ce na sani ba za ku iya yin haka ba yadda Allah ce fala tamilu walau harastum walau harastum Allah ce ko da kun yi kwaɗayi ala zalika kenan a bisa aikata yin hakan Allah ce na sani ba za ku iya ba sai dai Allah ce fala tamilu ya ku mazaje kada ku karkata akan ɗayar kullal maili dukkan karkata kuwa fatazaruha ku bar ita ɗayar kal mu'allaqa kamar wadda aka ba ku ratayen igiyar aurenta ita ba mai miji ba ita ba mai mace ba abin ita ba matar aure ba ita ba mai miji ba ita ba matar aure ba kawai ga ta nan kal mu'allaqati kamar cewa aka yi wani ga wannan matar da Allah ka kula da ita da Allah har na je in dawo zan je kwatano zan yi wata biyar sai na dawo ma'ana haka ba wanda shi ma wannan tafiya wata biyar in ya saba wa ka'idar addinin musulunci in za ka yi tafiya kasan za ka wuce wata hudu to ka tafi da kai da matarka in dai kasan za ka wuce wata hudu ka tafi da kai da matarka kafarka ga kafarta amma in ka san ba za ka wuce wata hudu ba za ka iya barinta ina fata an fahimta amma mutukar za ka iya za ka da na hafsa sai da na umar ya tambaye yarsa da na hafsa ya ce mata yaushe ne kwana nawa ne wata nawa ne wani lokaci ne mace take iya haƙuri a bisa mijinta da ta ce ya baba kamun tambaya mai nauyi ya ce ba komai yanzu kin zama uwa a gare ni kin zama uwar muminan duniya ga baki daya da ta ce baba wata uku ne cif idan miji zai fita wani gari daban to lalle ne ya tafi da shi da iyalinsa ga kafar ta ga taka ina fata dai an fahimta wannan shine doka malamai suka kara to kada ka wuce wata hudu daidai jejinka shine wata hudu daidai in ka wuce wata hudu baka nan ka zalunce ta sai dai idan ita ce ta yadda ta ce za ta iya ɗaukan wannan lamuni na kula da kanta da komai da kaza da kaza da kaza to wannan baka da laifi ana amma ko haka ne malamai suka ce kada ka wuce wata shida wata shida kunya ce ta ya mace saboda san da take maka yasa ta faɗa haka kunya ce saboda iyayenmu mata Allah ya azurta su da kunya ba kamar ɗa namiji suke Allah ka sare muna ganewa malamai suka ce walan tasadi wa an ta'dilu bainan nisa'i innan daidaita tsakani nan har tufafi ma ya shiga ciki kai waccan leshi kai tsaya wannan Najeriya was ka tsaya waccan Holland ka tsaya wannan kuma Cote d'Ivoire ka tsaya wancan Suwis ka tsaya wannan haka haka daban-daban zai yi abinda malamai suka ce shine abinda ka tsaya waccan haka zaka tsaya wannan ba laifi kalan ya zama daban-daban kalan wannan sea green kalan wannan kuma light blue wannan ba laifi bane amma darajar su daidai flower su daidai kudin su ma ya zama daidai ina fata an fahimta leshi da leshi idan kuma hollandis ne hollandis idan holland da super holland super holland ina fata an fahimta amma ya zama kudin su daidai darajar su ma daidai ko da kala ya zama daban-daban wannan ba matsala ina fata an fahimta dama ba lalle bane sai ka musu anko wasu ba wasu dama ba sa son anko in shi ankon kansa dama mun yi magana shekaran jiya ba musulunci ba ne muna fata an fahimta amma ya zama cewa ka ba waccan kulawa da tufafi kyakkyawa waccan kuma ka bata wata gwaggwasha a saboda gidansu daban-daban ne ko wata atamfa mai suna matso matso daga nesa sai matso inda wani zai ga wata iri ce da wasu ga da wannan zalunci ne ina fata an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kun duba hadisin Abi Huraira yace man kana lahu imra'atani famala ila famala ila ihdahuma ja'a yawmal qiyamati wa ahadu shiqaihi saqidun inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da mata biyu sai ya karkata zuwa ga gefen dayar zai kai mata cimaka ɗan tsiranta daban abin gashinta daban farfesunta daban mararanta ma daban ita kuma wacce sai an yi wata ɗaya wata biyu sannan aka mata nama na naira dubu biyu ko naira dubu uku akwai zalunci kenan ko ba zalunci a nan idan kaya ne wannan za a ɗinka mata kaya na gani na faɗa kamar kala biyar a wata uku shida haka wajen kuma sai a shekara sau ɗaya ma Najeriya wanzu a mata sannan wannan zai bata kuɗin kashewa ga naira dubu uku dubu hudu kawai duk abin da ke gada ma ke saya credit ne wani dan abun nan ne baƙi ne dan naira ɗari biyu a basu wajen kuma da ƙyar mai gida ba kuɗi da ƙyar zai bata naira ɗari biyu sauran tashin alkiyama in ji manzon Allah zai tashi tsagin jikinsa babu nama tsagin jikinsa ƙwarangwal zai tashi ka san ku ai ba za ka tashi kwarangwal kuma ka doshi kofar gidan aljanna ba ko zai yi ya ka jikinka ba nama ka ji ana cewa ga hanyar aljanna kai ba ka san ba hanyar ka bace <laughs> Allah ban ka kare mu a yin adalci lalle wajibi ne ga ma'aurata shi ne malamai suka ce mutumin da bashi da mata biyu bai san abubuwa da yawa ba mutumin da bashi da mata uku bai san abubuwan da mai mace biyu sani ba mutumin da bashi da mata hudu ba zai san abubuwa ma'ana mai mace hudu ya fi mai mace uku sanin halayya na zamantakewa na iyalai mai mace uku ya fi sanin halayyar mata fiye da mai mace biyu mai mace biyu ya fi sanin halayyar mata fiye da mai mace ɗaya mai mace ɗaya shi ai kullum shi a adalci yake tunda shi ɗaya kawai yake da shi ina fata an fahimta sai kayi biyu ne zaka fara sanin wannan da wannan da wannan da wannan dan kuma ubangiji Allah ya hada maka salihai muminai kanitai ta'ibai abidai sa'ihai bikirai to sai ka gode wa ubangiji ina fata an fahimta sai ka gode wa Allah wannan daga Allah ne dalika fadlullahi yu'tihi man yasha Daga an hada kai a gida kamar wa da dan ne ya da wa kawai ake zaune a gida komai babu cine na ce ne ba komai baka ana samun irin wannan aiki ana samu ubangiji Allah ka tallafa mana amma wani gidan in ka shiga ai ta hayaniya ai ta giya. ai ta kaza kaza ai ta kaza kaza ina al'amarin bai yi ba ubangiji Allah ka kare mu ai kokari a gyara a zauna a tattauna a samu zaman lafiya an gane ko to malamai suka sun yi banganu da yawa anan amma ina ga zan barko anan da dan wuce ayan nan fatazaru hakal mu'allaqa an gane ko sai Allah ya ce wa in tusulihu amma da ce za ku yi sulhu a tsakaninku kuma ku yi adalci a tsakanin matayenku wa tattaqul jawra ku ji tsoron yin zalunci a tsakanin matayenku fa inna Allah lalle Allah kana ya kasance gafuran mai gafara ne ga abin da ya wuce da karkata da kuka yi a gefe daya kuka bar dayar kal mu'allaqa innan kamar abin ratayarwa igiyar aurenta akan ku to yanzu Allah ya gafarta muku idan kuka tuba rahima ai rahiman bikum mai jin kai ne a gare ku Allah ya yafe muku duk abin da ya wuce da dacan yanzu wannan sai ka gyara aikin ka kuma na gaba kai istighfar ka ji tsoron ubangiji sai Allah sai ce wa in yatafarraqa yudhillahu kullahu to idan an yi an yi a sulhun ta sulhun yaki ubangiji ce wa in ya tafarraƙa. idan miji da mata sun rabu Allah ta yughnillahu kullan Allah zai wadata kowanne daga cikin su min sa'ati daga yalwarsa Allah zai yalwata kowa idan miji ne yake cutan matarsa Allah zai ba ta miji na kwarai wanda ba zai cuce ta ba wanda za su samu zaman lafiya idan ita ce take cutan mijinta Allah zai ba shi mata ta kwarai wanda za ta dadada masa rai ta dadada masa zuciya wadda har abada babu cuta tsakaninsu da ita sai zaman lafiya an gane ko shi ne kullum min sa'a kenan wa kana Allahu wasi'an Allah ya kasance mai yalwa ne ma'ana mai mayalwacin yalwa ne ga halittarsa wajen falalarsa shine ce wa kana Allahu Allah ya kasance wasi'an mai yalwa ne ga bayinsa hakima sannan gwani ne ma dabbarahu lahum cikin abin da ya tsara a gare su a duk lokacin da ka zauna lafiya da kai da matarka Allah zai baka arziki Allah zai baku zuri'a na kwarai musamman ya ka fara samun zuri'a to ba a san aji wani ce ne na ce ne kai namiji dama kai ne mai hankali ka ake so ka zama mai haƙuri ka zama mai ɗaukan kal nauye-nauye iri-iri ba mace bace ake so ta ɗauki wannan Ina kullum ake cewa akwai abubuwa guda tara wanda ya kamata a yi tarayya a kansu kuma kusan su abu guda uku ake so namiji ya zama yana da shi abu guda uku mace ya zama tana da shi abu guda uku su tarayya akan guda uku ana son miji ya fi matarsa hankali ya fi matarsa kuɗi ya fi matarsa lafiya ko ƙarfi ina fata an fahimta sannan ana son mace tafi ka kyau matar ka tafi ka kyau kar ka fi matar ka kyau ana son matar ka tafi ka hakuri ina fata an fahimta <laughs> Allahu akbar an gane ko da sauransu da sauransu ana son ku yi tarayya wajen gari daya wada gari ma'ana area yanki ya zama yankin ku da iyalinka saboda saukin tasarrufi na yau da gobe ko da nauyi yayi yawa na zuri'a ba za ka samu jiya ka dawo ba sai dai in Allah ya riga ya kaddara ba da za ka yi domin kowane mutum akwai inda Allah ya kaddara matarsa tana can ba da ka iya kuma wani lokaci ma ziyara zaka je kawai nan zuwa Sudan kana zuwa Sudan shi kenan ga ashe Allah ya kaddara akwai yar Sudan da zaka aura dama rabanka ce kana zuwa dole sai ka aure yar Sudan kaga kenan duk shekara sai ka biya mata kuɗin jirgi ta je Sudan da da <laughs> ina fata an fahimta a wannan muƙaddari ne to ana so ku yi tarayya gari ɗaya ku yi tarayya addini ɗaya ku yi tarayya yare dai in yayu yare dai in yayu ya zama jinsin ku iri daya ina fata an fahimta ana so ku yi tarayya a irin wannan idan yayu wannan kuma nufi ne na Allah an gane ko wa kana Allahu wasi'an hakima sai Allah sai ce ولله sama wa السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله wa ta’ala وبنجي سبحانه walillahi ma fi samawati wa ma fil ard abin da yake cikin samman bakwai da abin da yake cikin samman bakwai a kasan bakwai abin da yake cikin samman bakwai da abin da yake cikin kasan bakwai walillahi duk na Allah ne an gane ko ubangiji ce wala qad wasaina haqiqa mun umarci allazina utul kitaba waɗanda aka ba su ilimin littafi min qablikum tun gabanin ku ku zo ummatan muhammadin sallallahu alaihi wa sallam tuna yahudawa da nasarawa wa iyyakum da kuma kanku mun umarce ku inji Allah ya ahlul qur'an ya kuma abota alqur'ani an da cewa ittaqullah ku ji tsoron Allah duk inda kuke ku ji tsoron Allah ya ku ummatan muhammadin mutanen da can yahudawa da nasarawa da kuma al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam walaƙad wasaina ai walaƙad amarna mun umarce ku da cewa ku ji tsoron ubangiji ku ji tsoron Allah duk inda kake ka ji tsoron Allah Allah yana kallon ka kai ne baka san kana tunanin ko a tunaninka ba mai kallo na zan aikata abin da nake so na sha lafiya na kwana lafiya na zille lafiya wallahi ba za ka sha lafiya ba ba za ka taba kwana lafiya ba haka nan ba za ka zille lafiya ba Allah yana kallon ka sai dai in kai abin a bisa rashin sani kuma da ka ji ba kyau sai ka zo kana ta istighfari ka tuba zuwa ga Allah tawbatan da suhatan to yanzu anan Allah zai yafe maka har ma dan rahamar ubangiji fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima irin waɗannan mutane Allah zai juya munanan ayyukan su ya zama lada ga baki daya domin Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin ne shi Allah an gane ko amma in ba haka ba kana yi da gangan ka yi istighfari mun yi bayani rannan kan ka yi istighfari ka tuba Allah baya karɓar irin wannan istighfari domin kana yi wa Allah izgili ne yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun suna yaudaran kansu ne sai dai su an ban sani ba ubangiji ce an da cewa ittaqullah ku ji tsoron Allah wa qulna lahum shine wa in takfuru muka ce musu wa in takfuru muka ce musu idan kuka kafirce ya ku waɗannan al'umomi guda biyu to ku sani fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil abin da yake cikin sammai guda bakwai innan da abin da yake cikin ƙasai guda bakwai innan duk na Allah ne ke daya khalqan wa milkan wa abida halittar sa ne mallakar ne kuma duk bayansa sa ne yanzu Allah yana halittar mala'iku dubu saba'in kullu yaumin yau ma ya yi, gobe ma zai yi jibi ma zai yi tun da aka halarci duniya haka Allah yake yi dubu saba'in dubu saba'in dubu saba'in za su yi ɗawafi a baitul ma'amur wanda yake can sama ta bakwai wanda yanzu haka annabi ibrahim yake jingina a cikin wannan ɗaki wata kazallahu ibrahima yanzu haka yana jingina a cikin wannan ɗaki annabi ibrahim alaihi salam mala'iku dubu saba'in in suka yi ɗawafi za su yi yammacin duniya ta tashin alƙiyama gobe wasu za a yi dubu saba'in gobe wasu dubu saba'in shine Allah yake ta mana togaciya idan kuka yi fa kanku kuka yi wa ɗan kun kafirce ni ku cuce ni da komai ba inji Allah ina fata an fahimta ne ce i'malu ma shi'tum ma bima ta'maluna basirun ya ku bayi ana ta muku wa'azi wani ya ji wani ya ƙiji wani ya ɗauka wani bai ɗauka ba wani ya amince wani ya kangare wani ya gaskata wani ya ƙaryata wani ya gaskata da gaskatawa da tasdiki wani kuma ya ɗauki abin da izgili ba haka bane to Allah ce ku je ku aikata duk abin da kuka ga dama gaba ne ga duniyar nan ka je ka shekara 200 a duniya ka gaba karshen tuka tuka dole da zaka dawo gaban mu inji Allah kuma za mu tambaye ka za mu tsaye da kai a gaban mu ya aka yi sisi ya zama sile ya aka yi sile ta zama naira ya aka naira ta zama naira goma ya aka yi kaza kaza da sai an tambaye ka idan baka bada amsa daidai ba kai ma ka san gidanka ba sai an maka bayani ba dara ni fihima aduwun muhanun au habibun muhannau gida biyu ne a lahira ko ka samu makiyin gida wanda yake walakanta abokinsa ya gara ka ya ba ka kashi ga macizai na a ci ga kunamai nan ga abubuwa ba daɗin faɗa ba daɗin ji ubangiji Allah ka kare ko ka samu gida wanda idan ka shiga daɗi da daɗi ne ka samu abokanan arziki ana taya ka murna ga kayayyaki nan iri-iri ga kayan gidan aljanna wanda ba sai ka zo kana ware guga kana sawa ba kayan gidan aljanna aliyahum siyabu sundus taban ne kawai zai hau kan jikin ka kawai suka da kawai ya shiga ya daidai kawai ba taban duniya bane sai an ninke an sa asib wa biro an za kana dole kana budewa kana budewa fa fa fa kana bismillah ahma hayyar aljanna kana bude an ka shiga gidan aljanna kawai kana kallon tuban ka wannan ta ishe ni kawai sai wata tuban ta zo ko aliyahum siyab wannan kuma ta daga kawai ta fita shikenan kawai kar sai ya aka yi kawai kai in ne ta ya ta fita Allahu a'lamu ta ya ta shiga Allahu a'lamu shikenan wa hullu asawira min fidda wa taqahum rabbuhum sharaban Allah ce duka wannan inna haza kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura duka wannan sakamako ne ya ku bayina yan aljanna kuma aikin da kuka mun a duniya na gode Allah zai ce wa bayi na gode ka duba wannan ni'ima dan Allah da dai Allah ki ya halicce ka ya baka hankali ya baka wayo ya yi ka daga cikin al'ummar fiyayyen annabawa farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. sannan ya baka alkur'ani dan karka zauna a cikin jahilci sannan ka karanta alqur'ani kai masa bauta da Alkur'ani, kai ka wa'azantu da alqur'ani kai hukunci da alqur'ani kai komanka da Alkur'ani kitabu wa sunna kitabu wa sunna komanka kitabu wa sunna qala Allah qala rasulullah ba haka bane bayan ka gama rayuwarka gabaki ɗaya Allah ya yarda da rayuwarka kana cikin radiyallahu anhum wa an, sannan ran tashin alkiyama an shiga gidan aljanna an shiga aljanna ka sha alkausara an baka hurul aini an baka wuldan mukhalladun an baka aliyahum siyab an baka komai na gidan aljanna ma la ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi basharin qad inji manzon Allah abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba kuma bai taba dursuwa a cikin zuciyar kowan dan adam ba duk abin da ake faɗa wani ayaba wani bambus wani abin da muka sani ne a nan gidan duniya na gidan aljanna kai ko nan Saudiya an kaje kaga wani dan itaciya baka taba ganin shi a Najeriya ba ba ka taɓa ganin shi a Najeriya ba in itace ba in ka ce itacen kawai itace ka ce su ka ci kawai har ka je ka dawo ƴaƴan itace kawai ya da biyu ne iri iri ga sunan ga roman ga zaitun ga wane ne kai ta sha kawai kuma kana sha kana jin koshi kana jin koshi na yunwa da ishirwa kuma magani ne a jikinka kuma ka sha ka koshi ka je ka'aba ka yi dawafi ka yi wa Allah godiya akwai abin da ya fi wannan ni'ima to ran tashin alkiyama bayan an shiga aljanna Allah zai ce wa 'yan aljanna inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'ayukum mashkura aikin ku ya kasance abin godiya ne ya ku bayyana na gode muku na gode na gode 'yan aljanna dadi zai kawo 'yan aljanna Allah ma ja'alna minhum Allah ka sanya mu a cikin su shikenan sai dadi kuma sai dadi dadi kan dadi an gane ku? to Allah sai ce dukkan wannan halittarsa ne mallakarsa ne kuma bayinsa ne an gane ku? wa kana Allah Allah ya kasance ma'anan Allah yana gaya mana wannan ne fala yadurruhu kufrukum fala yadurruhu kufr ma'ana kafircin ku ba zai cuci Allah ba dukkan duniyan nan in ce ba za ta bauta wa Allah ba ba abin da zai rage Allah da komai dukkan duniya in suka bauta wa Allah da riya ba abin da zai amfani Allah da komai dukkan duniya in suka zauna da jahilci suna bautar Allah da jahilci Allah ba zai karɓi bautar ba kuma ba abin da zai rage shi da komai amma idan aka bauta wa Allah da ilimi da ikhlasi akan littafin Allah alqur'ani da hadisi to Allah yana maraba da wannan bautar da ake yi musamman idan ya duba zuciyarka dan shi kake wannan aikin Allah ka ba mu ikon yi aiki dan kai ya Allah wa kana Allah ganiyan Allah ce ya kasance shi mawadaci ne an kalqihi ga halittarsa kuma wa ibadatihim da bautar su gabaki daya sannan hamida Allah abin yabo ne cikin aikin da ya yi ga bayinsa cikin da ya tsara bayinsa ya tsara mutum ya yi kaɗan mutum ka dube ka a tsaye yadda kake laƙar kalaƙan al'insana fi a hasani ta ƙawim don Allah ka dube ka dube da kake tafiya ɗan gada ma ka ɗan ƙara ɗan gudu sab sab sab ɗan gada ka karce da gudu kar wani inji ne haka wani mai aka sa maka haka giris nawa ne a cikin jikinka janareto nawa ne in wannan ya yi sai wannan ya tafi? Allah ta wafi anfusikum afala tubsirun ku duba kanku da kanku marashin ba aya a cikin jikinku ne babu aya a cikin jikinmu ka duba kai da Allah ya mana memory da bature ya dauka yayi memory gig kaza gig kaza daga ina ya samu wannan tunanin da kan dan adam ya samu kai memorin ka yanzu wai san abin da yake ciki sai Allah Allah ya sa Qur'ani izu tun a cikin memorin dan adam ya sa hadisai bila adadin ya sa furu'ai furu'ai ilimi na furu'u na furu'a iri-iri ya zo sa ilimi na zamaniya iri-iri ya zo sa tunani iri-iri ya zo sa hukunce-hukunce na wasu abubuwa ya zo sa wasu ilimuka daban-daban ya zo sa adalci-adalci abubuwa da yawa a kan nan adam duk ya sa wannan Allah ne ya sa Allah ce ba za ku duba wannan ba ku yi tunani ku gane ni kaɗai kawai za ku bauta wa karku haɗan da kowa in ji Allah wa fi anfusikum afala tubsirun ka duba idan dinan nan guda biyu suna iya kallon kowane irin launi dan Allah nawa muke biya wajen Allah duk wata bauta ma ta kirki fa ta gagara ka duba hancin nan yadda yake sakan kanki kanki wari duk abun da ka ji in wani yanzu da zai dan iska anan saka hmm, kana an tace bakin ka kai ma fa kana yi inda wani zai tsantar da yawu saka ji baka san gani kai ma fa kana zubarwa inda wani zai kage hop hop ya zubar majina kenan ko kaki saka ji baka san gani tunda ba naka bane dan adam akwai son kai kowa nasa shine daidai shine mai kyau amma na wani ba mai kyau wani. dan Allah ba haka bane yanzu nan ba aya bane ka duba bakin nan namu an yi wa dan adam baki ɗaya dan kada yawan surutu amma kunne guda biyu dan ka ji gaskiya kunne ka ji gaskiya ka ji alqur'ani ka ji hadisan manzon Allah ka ji abinda malaman sunna suke faɗi ka aiki da kauli na Allah da manzo amma baki sai aka maka daya kuma aka maka harshe guda daya harshe nan yana ganar da kai ɗanɗano iri-iri zaƙi ɗaci bauri gafi duk akan harshenka amma duk in ya wuce harshe fa in ya shiga cikin ya zama abu da nan ka ci soyayyen dankali ka ci kaza ka ci nama sai dai ka ji gyatsar abin ya maka daɗi a rai ina fata an fahimta amma in ya wuce ciki ya riga ya wuce cikin wani gida kuma na da ya shiga cikin wani kurtu ina fata an fahimta wani kurtu an san kurtu ko ya riga ya wuce to harshen nan guda ɗaya da Allah ya mana ba aya bace wannan sannan da harshen zaka yi magana ka duba ga yawu a bakinka yanzu inda ba yawu a bakin ɗan adam ba za ka iya magana ba gamas in ba yawu a bakin ɗan adam magana wannan ba za ka iya ba harshen ka nauyi zai yawun yanzu drum nawa aka zuba a cikin jikin kai ke zuwa an wannan ka tsantsar ka zubar ka sa a hankice ka sa a tola shifa a tishu a menene a dustbin sai wani ya zo guda drum nawa aka sa a cikin ka. wannan duk bai ishe mu aya ba wani irin godiya muke wa Allah irin wannan baiwa da Allah ya yi mana ya ku jama'a muna gode wa Allah da irin wannan ni'ima da ya mana ko muna kafirce masa ne ga inda ake karanta littafin Allah ga inda ake karanta hadisan manzon Allah amma muna bauɗewa muna guduwa muna kau da kai muna zuwa can wani waje shedan yana jan mu mai daban yanzu nan mun gode wa Allah ko mun kafirce Allah ce la in shakartum la'azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid idan kuka gode mu akan din ni'imar da nan ku zan yi ta ƙara muku Allah ya ƙara ma lafiya ya ƙara ma arziki ya ƙara ma kaza ya ƙara ma kaza ya ƙara ma kaza dan da ka gode wa Allah akan ni'imar da ya maka amma idan kuka buturce kuka kafirce mun kuka nuna min rashin godiya bayan din na muku ni'imomi iri-iri Allah ya inna azabi lashadid wallahi azabata mai tsanani ne inji Allah sai ya kwace abin da ya baka kana tsakiyar san abin sai a kwace abin mu ga wanda zai zo ya dauka ya baka ubangiji Allah ka samu na ganewa lalle ubangiji cewa kana Allahu ganiyan hamida Allah ya Allah ya kasance mawadaci ne kuma abin yabo ne sai ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafi billahi wakila ubangiji ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh abin da yake cikin samman bakwai da ƙasan bakwai walillahi duk na Allah ne wa kafa billahi wakila Allah fa jama'a ya isa shaida ko kuma Allah ya isa abin dogara Allah ya isa madogara ina fata an fahimta wa kafa billahi wakila Allah ya isa madogara sai Allah sai ce in wa ya'ti bi akharin وكان الله على ذلك كبيرا Ubangiji ya ce, Ya ku bayi, ana ta muku wa'azi da gargaɗi kun ji, Allah ta in ya sha'ayu zuhibukum. Idan Allah ya so sai ya tafiyar da ku ga baki ɗaya, ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya ga baki ɗaya, wa ya bi akharin sai ya zo da wasu halitta daban waɗanda ba ku ba, wata halitta badalakun musayanku, waɗanda su sun fi ku komai, sun fi ku menene sun fi ku menene tsayuwa akan adalci tsayuwa akan bautar Allah tsayuwa akan istighfari ina fata an fahimta tsayuwa akan salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda kuma suka karɓa daga bakin annabi kai tsaye direct ba a bakin wani ba ina fata dai an fahimta in sha ayu bihibkum ayyuhan nas idan Allah ya so sai ya tafiyar da ku ga baki daya wa ya'ti bi akharin yazo da su halittun daban waɗanda ba ku ba Allah sai ya ce wa kana Allah lalle Allah ya kasance qadira mai iko ne ala zalika a bisa yin hakan Allah yana da iko ko ba shi da iko Allah yana da iko wannan ba komai bane a wajen Allah ibtawa da bismillah har ya fi shi wahala sai ce man kana yuridu thawaba dunya fa inda Allahi thawabu dunya wa akhirah allahu subhanahu wa ta’ala ya ce, man kana yuridu sawabar duniya duk wanda ya kasance a nan gidan rayuwar duniya yana nufin ya samu amfanin duniya man kana duk wanda ya kasance yuridu yana so ko yana nufi da aikinsa sawabar duniya ya samu rayuwar duniya kaɗai da aikin da yake yi a nan gidan duniya to ya sani fa inda Allah duniya wal akhira. ya sani ladan duniya ko amfanin duniya da na lahira fa inda Allah duk a wajen Allah yake ke daya ba wajen wani mutum yake ba an gane ko idan kana son ka samu duniya Allah ce duk abubuwa na duniyan a hannunsa yake ba a hannun wani yake ba ana fata an fahimta shi za ta man kana yuridul ajalata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama يسلاها مذموما مدهورا ومن أراد الآخرة وتعالها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ألا جكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عداء ربك وما كان عداء ربك mahadura ina fata an fahimta Allah ta duka wannan digina daga cikin kyautayin ubangijin kai duk wanda yake son gida magaggauciya duniya Allah ke ba kowa muke bawa ba ba kowa duniyar ba ma kai ta neman duniyar ba za a baka ba sai an so ne za a baka Allah ce duk wanda yake son gida magaggauciya ya ga yana da gida yana da mota yana da kaza ba kowa muke ba ba inda Allah ka karci neman ka Allah ce ba mu so mu baka yanzu ba akwai lokacin da aka so a baka wani kuma ya gama yi ba za a bashi ba wani kuma sai ya zo karshen rayuwarsa a hada masa a buɗa masa gaba ki daya Kanta ka ba da zai shine ce ulmata ud dunya sai ya samu duka duka ba zai jin dadin yan shekaru ba kuma sai ai babu shi wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila sai ya gama ya sha wahala ya zama dattijo ya tsufa yana tafiya da kyar wasa wa asaba wa asaba huduriyatun wala mene wa asaba hulkibar fa asaba eh, wa asaba hulkibar a huduriyatun du'afa fa asaba isarun fihi narun fa taraqat Allah ka kare mu ya girma ya manyanta ya ƙi yin aure da wuri sai da kai shekara arba'in tuzuru tuzuru kenan ina fata an fahimta yana nan a ɗakin zaure kullum Allah ya kiyaye lokacin da ya samu yara ƙanana yaran ƴan ƙanana ne ba za su iya taimaka masa da komai shi kuma yana so za a taimaka mushi yaran kuma ba za su iya komai ba shi kuma ya kai shekara sittin yaran da za su taimaka masa kuma ƴan ƙanana ne ƴan shekara bakwai ƴan lagwai-lagwai shekara shida shekara hudu Ba za su iya ba san akwai ba san babu ba shi kuma yana son a taimaka masa kuma ga taskar arziki ta buɗu dole je ya ɗauko wasu ya zo ya sa akan arzikin nan ko yana so ko baya so in Allah ya sa masu jin tsoron Allah ne su rike masa amana in ba masu jin tsoron Allah bane ko su ci amana Allah tambaye su akan amana a gidan alkiyama to shi sa Allah ce duk wanda yake roƙon mu gida magaggauciya muna ba da ita ne ga wanda muke so summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhamuman madahura sannan in bai bi mu ba bai bi Allah ba bai ji tsoron Allah ba sai jahannama ta zama ita ce mashigarsa kuma ta zama abin zargi a gare shi ubangiji Allah ka kare amma duk wanda tunaninsa samun gidan lahira ne a tunaninsa shine samun gidan lahira yaga kuma ya aiki na lahira din kuma yana kokari yaga cewa komansa na lahira ne kuma gashi Allah ya bashi wadatan kuma yana komai daidai abba mala ai wannan aljanna Allah zai shiga da shi gidan aljanna shine min min min min aljannati ila aljannati min aljannati ila aljannati wani kuma min aljannati ila nar wani kuma min narin ila jannati. wani kuma min narin ila nari haka yake wanda daga wuta zuwa wuta wanda daga wuta zuwa aljanna wanda daga aljanna zuwa wuta wani kuma daga aljanna zuwa aljanna Allah mu ji Allah min Allah ya baka dadi a duniya ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka daura mai kyau ina fata an fahimta mai naka dai mai kyau kuma in ka wuce kana shiga aljanna a ce maka fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kana shiga aljanna kuma shi kenan mara sai an nuna ma gidanka kana bi a ce maka da labari a nan duniya kai kana can kana ta jin ƙaran fashe-fashe ka kasa bacci ka gudu <laughs> ashe na ka a tashe kana shiga aljanna aka rama kalla sai a ce ai alhamdulillah a'a to maraba maraba ubangiji Allah ka bamu an gane ko sai Allah sai ta yi wa kana Allahu sami'an Allah ya kasance mai ji ne basira sannan masani ne da ayyukan ku ya ku bayi ya ayyuhallazina amanu qawwamina bil qisti شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن صليا أو فقيرا فالله أولي بهما ولا تتبعوا الهوي أن تعدلوا وإن تلقوا أو تلقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ubangiji subhanahu wata'ala yace ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah da muminai Allah ke magana aje kunu ku kasance ƙawwamina masu tsayawa bil da yin adalci an gane ko Allah yace shuhada'a ku kasance masu tsayuwa bil da yin adalci shuhada'a halin kasancewar ku kuna masu ba da shaida lillahi dan Allah shaidan nan walau ala anfusikum ko a bisa kanku da kanku ne za ku ba da shaidar ka ba da shaida akan kanka yi laifi ina ba da shaida na yi laifi ni ne wanda na aikata wannan abin kai shaida dan Allah Allah zai wanke ka ina fata an fahimta Allah ta ku ba da shaida walau ala anfusikum ko a bisa kanku da kanku an gane ko Allah ya ce awil ne. shaida nan ko akan iyaye ne uwa da uba guda biyu suka aikata wani abu mara kyau ka bada shaida ka ce eh a ƙare na tambayan ka ce eh ranka ne wallahi haka ne baba ne ya aikata wallahi baba yayi laifi a akramaka Allah sai dai ina roƙon a masa afuwa ba akramaka Allah eh mama ce ta aikata akramaka Allah eh gishirin nan ba eh mama ce akramaka Allah amma a mata afuwa akramaka Allah amma dai Allah ta ka faɗi gaskiya qulil haqq walau ala nafsi qulil haqq walau kana murru ina fata an fahimta ka faɗi gaskiya ko a kanka ne ka faɗi gaskiya ko da tana da ɗaci ka faɗi gaskiya gaskiya duk inda take ɗaci ne da ita ba gaskiya da take da daɗi babu ita inda za a maka gaskiyar da sunan faɗa sunanta to wallahi ɗaci ne da ita kowaye zai gaya maka magana sai ka ji ba daɗi sai in kai kana da tunani za a gane mai kaunar ka ne masoyinka ne ke gaya maka duk wanda ta ji zai gaya ma gaskiya ya zaunar da kai a faɗin kowaye shi to ka sashi a cikin sahun masoyanka na farko a duniya in kana neman amintattu in ka samu wanda yake gaya ma gaskiya wani kayi kaza kayi kaza kaza nan bai dace da kai ba ka sashi kaza wani wannan in ba girman ka bane ba darajar ka bane to ka sa wannan mutumin a cikin kan harce bakin makogoro in kana da mutum na ɗaya to shine na biyu a rayuwarka eh wallahi amma duk mutumin da zaka yi abu mara kyau ya boye ya danne wannan ka nemi tsari da shi manzo Allah da kansa sai da ya nemi tsari yace mu wa mu nemi tsari da irin waɗannan mutane yace Allahumma inni a'udhuka min khalilin makirin ainahu tarayani wa qalbuhu yar'ani in yara hasanatan dafanaha wa in yara sayyi'atan azaa manzo Allah ce ya Allah ni ina neman tsarinka daga dan uwa makin ko makoshi muhu ko abokin zama mugu ainahu tarayani wanda idan nuna da kullun suna kiwo na suna kallo na shiga na da butana suna kallon abin da nake in yara hasanatan dan ya gana aikata kyakkyawan aiki da fana ha sai ya binne baya san wani ma ya ji baya san ma a gani amma wa in yara atan idan ya gana aikata wani dan aiki na kuskure wani dan abu na kuskure aka yi rashin sa'a sai kwalin kwalaban giya kwalin kawai a cikin mota ta kwalin kwalaban giya jab wani kwalin giya da gani a motar sa la la la la la la la wani muna kana kwalin giya wal ya rinka rinka wallahi a motar sa na gani abut wa ya san wa abin da ke sha <laughs> wane wane ba <laughs> wane amma a je kwalin ka je ka dauka MT ka za kayan yanka a titi bai sani ma shiri kenan kullum so ke ga wani aibi a jikin ka je ya isar gaba ya ƙara sharha ya ƙara gishiri ya ce kai ne kai kaza kai ne kace kaza kai ne kai kaza ya bata ka atin ya tsuguna ya zage ka atin ya tsuguna makiri kenan to wannan mu ne tsare da irin su Allah ubangiji ka kare mu amma duk mutumin da zai ga ma gaskiya ya ba da shaida ko ka ba da shaida manzon Allah ce wannan ka rike shi a matsayin masoyi matsayin masoyinka ne zai gaya ma gaskiya Allah ka azata mu da masoya na gaskiya ka kare mu da makiya a ina suke ya ubangiji Allah ce kunu qawwamina ku kasance masu tsayuwa bil da yin adalci shuhada a halin kasancewar ku kuna masu ba da shaida lillahi dan Allah shaidan nan Allah ce walau ala anfusikum ko da a bisa kanku da kanku ne za ku ba da shaida ku ba da shaida awil walidaini ko akan iyaye ne uwa da uba ku ba da shaida wal aqrabin ko akan makusantan ku ne wa ko kani ya ko kanwa kawu ko menene ko baffa ko inna a ba da shaida a kansu sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi daidai ka ce alkali sun yi daidai in sun yi ba daidai ba ranka da mai shari'a sun yi ba daidai ba ina fata an fahimta Allah ce in yakun ganiyan ai in yakunil mashhudu alaihi ganiyan idan ya kasance wanda za a ba da shaida a kansa innan mawadaci ne aw faqiran ko talaka ne inji Allah fallahu aula bihima to Allah ya fi mu sanin darajar su gabaki daya an gane ko fallahu aula bihima Allah ya fi mu sanin darajar su kuma shine mafi sani da halayen su ina fata an fahimta fallahu aula bihima Allah shine masani da halayen su Allah ya fi mu sanin su suwa ne ne ya darajar su take ya halin su take kasan talaka shine mai saukin tsallaka idan yayi abu talaka yanzu yanzu za a kare ta shi sai da aliya yayi kudi waka ai kudi wayannan ba manyan mutanen guda biyu a abin ne mutu waka saboda shekara 1400 to ai mutanen in kana da su yanzu duk yadda kake baki kirin ko ka zama kaman kwalta za ta ai asalin ka balarabe ba haka bane ta zafin Najeriya ne mai da kai baki da zan tsara nan da ake a Najeriya kuma da rashin wuta da bamu da ita ina fata an fahimta ta ai rashin wutan barnan ma iya ishe mutane yayi yasa ya zama baki amma da fari ne fat kamar balarabi kudi ke kudi zai sa a faɗi haka shi sai ce inna darahima fil amakin kulliha takasu rijala mahabatan wa jamala wa lisanu liman arada fasahatan wa hiya silahu liman arada qitala أراد ghaniy إن takallama bil khada بالخدع asarta wa saddaqu ma qala وإذا الفقير أساب قالوا كلهم أخدعت يا هذا وقلت ضلالا kuɗi kenan mawadacin ya yi magana ya ce kaza yanzu in mai kuɗi ya ce layin nan duk kwalta ne ga baki ɗaya can ma an sa ƙarfe babban mota ba ta shigowa layin sarkin hausawa haka ne ranka ne wannan jire gaskiya ne yalla eh, mai haka eh. ai kwata ma sumul sumul ne ai ba ka za faɗawa amma da talaka ce layin nan wallahi ba kwalta wallahi ya kamata a yi kwalta wallahi a dan sa karfe dan manyan motoci masu daina wucewa layin nan karamin layi ne kai talaka zalla na me ka ne haka za da Allah idan in talaka ce tsera ya saci daddawa ya kai me ka sani amma idan mai kudi ce tsera ya shiga ta ramin kota ta kotar magirbi ya ce a ah, ranka ai dama zai iya ai hanyar ce ba <laughs> a hanyar ce zai iya sami da aka fara sami da kudi ne daga kala ba kama ne Allah ma mada asiri ita inda gale ubangiji Allah ka samu dace ubangiji ya ce wal aqrabin da makusanta a ba da shaida a kansu in suka yi abin da ba daidai ba in ya kun yan idan ya kasance wanda za a ba da shaida a kansa mawadaci ne au faqiran ko talaka ne wallahu aula bihima Allah ya fi musanin darajarsu kuma shine mafi sani da halayensu an gane ko ubangiji sai ce wala fala tattabi'ul hawa ya ku masu ba da shaida kada ku bi son zuciya an ta'dilu haka ne ku wala tattabi'ul hawa kada ku bi son zuciya an ta'dilu dan kada ku yi adalci ai Allah ta'dilu ne dan kada ku yi adalci a'a kada ku bi son zuciya kuma ba shaida ta daidai Allah zai ba ku da a wajen cikakke wa in dan kuka jirkita magana kuka karkata harkan ku ga gaskiya ka san gaskiya sai ka ai ba haka bane an gane ko to wa in talwu aw tu'ridu fa inna allaha kana kana bima ta'maluna khabira fatara wannan aya sai gobe wa in in kuka jirkita aya gaskiya kuka karkata bakin ku kuka ki faɗin gaskiya fa inna allaha kana allah ya kasance shi masani ne bima ta'maluna dangane da abin da kuke aikatawa kabira mai ba da labari ne alhamdulillah ana nuna mu lokaci yayi za mu tsaya akan wannan gabar aya insha Allah sai gobe sai mu ci gaba mu ji yadda ubangiji subhanahu wataala yake ƙara mana wa'azi a cikin alqur'ani alhamdulillah ala zalik na'am hmm. Hmm. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatun jama'a mi salati ga annabi sallallahu alaihi wa abin da muka faɗa daidai ubangiji Allah ka bamu ladansa kuskure da muka yi ubangiji Allah ka yi mana gafara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جماعة كما ريد مكسابة mu yi malam addu'a Allah ka ji kan malam da rahama Allah ka ji kan dukkan iyaye, mu sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa ubangiji Allah ka musu gafara mu da muke da rai Allah ka sa mu cika da imani bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمنا بعدهم يا أرحم الراحمين jama'a makanta idza ja kafa daidai kamar yadda muka saba muna ƙara roƙon ayatul kursiyo kafa daidai ubangiji Allah ka tallafa wa tallafin ka. Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka tsare kasuwanninmu ya Allah yan kasuwan Allah ka ba su riba mai albarka Allah ka ba su ikon taimaka musulunci da abin da suke samu matafiya Allah ka kai su lafiya ka damar da su lafiya mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya masu neman juna Allah ka ba mu ƴaƴa na gari salihai masu albarka ya Allah ƴaƴan da ka ba mu da mu da iyalanmu da zuri'ar mu duk Allah ka yi mana albarka marasa lafiya na gida da na asibiti da masu tafiya da shi a tsaye gaba ki mu Allah ka ƙara mana lafiya akwai ta bayar Allah ba lafiya mu ta cikin addu'a ubangiji Allah ka ba ta lafiya Allah ka bata lafiya ya Allah ka ƙara mana lafiya ga baki mu ya ubangiji wani ƙasa ta mu Allah ka ba mu zaman lafiya da wadata da kwanciyar hankali da abin da lafiya za ta ci ya Allah ka cire hasala da ƙyashi, da mugunta da girman kai da talauci a cikin rayuwar mu ya Allah Allah ka mu zama ikhwanan ala sururi mutaqabilin ya Allah ayyukan da muke Allah ka sa su zama karbabu a wajenka ya Allah Allah ka sa su zama tsarkaka salihan ayyuka ya Allah a wajenka ya ubangiji duk abin da muke na daidai Allah ka tabbatar da mu akan daidai ya Allah wanda muke da kuskure Allah ka yafe mana kuskuren ya ubangiji ka dawo da mu kan daidai ya Allah wanda bai gane sunna ba Allah ka ganar da shi sunna wanda ya gane sunna Allah ka tabbatar da daga mu akan sunna akan sunna akan sunna ya ubangiji ya Allah ƴan mata da samari Allah ka ba su abokan aure na kirki tuzurai da zawarawa Allah ka ba su abokan aure na kirki ya Allah bukatun mu suna da yawa kafin mu sanin bukatun mu kafin mu sanin abin da ke damun mu ya ubangiji albarkacin waɗannan kwanaki masu albarka ya Allah ka biya mana dukkan bukatunmu jiya akwai ta uwa ta aiko abin sha mai daɗi kamar tasni, kamar zanjabil irin kunan aya nan mai daɗi ta aiko ta ce ayi buɗe baki da shi ya Allah ka shayar da ita abin shan gidan aljanna Allah ka shayar da ita abin sha na gidan aljanna da duk wanda ya aiko kayan buɗe baki na kusa ko na nesa da masu aiko da bino da masu da masu aiko da bino da wata kuma ta aiko kunu mai daɗi cikin bokiti ta aiko sau daya ta ƙara aikowa tana aikowa bata gajiya ba ita ma Allah ka shaɗe ta kunin gidan aljanna ya Allah duk ire irin waɗannan mutane a ko ina suke ya Allah masu musulmai hidima a ko ina a kowane masallaci a kowane majalisi na ahlus sunna da sanan majalisu gabaki daya ya ubangiji Allah ka saka kowa da alkhairi Allahumma sur man nasara al-islam wal muslimin Allah ka kara kowa arziki ya ubangiji duk mai nufin yayi bashi da shi Allah ka yasare masa wanda yake da shi Allah ka kara masa ya Allah Allah ka hada zukatanmu ya Allah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun karimun azimun tuhibbul afwa fa'fu anna gaba ki dai mu tawassuli mu kanta izaja gaba daya daya gaba daya mu addu'a ƴan uwa mu kanta izaja Allah ka amsa mana bismillahir rahmanir rahim jaa nasrullahi wal ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا wannan uwa ya kawo taimako na asusun dubu ɗaya da ire-iren su ma maji ya kawo ɗari biyar da za mu list su da za mu faɗa insha Allah asusun kuma yana nan a buɗe a taimaka a wa'annan kwanaki masu albarka waɗannan kwanaki ne na ninkin ba ninkin lada Allah ka bamu ikon tallafawa ya Allah Allah ka azurta mu ka bamu ikon tallafawa ya Allah Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul mujibud da'awat wa tub alaina ya rabbi innaka antat tawwabur rahim wa ghfir lana innaka antal ghafurur rahim la ilaha illa anta subhanaka bi rahmatika nastaghith Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama اللهم أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير اللهم لا نصر إلا أنت اللهم انصرنا بغير حساب ولا عقاب يا أرحم الراحمين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين حسبنا الله ونعم الوكيل في الدارين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله